ya ɗauki kwamfutinsa ko takalminsa wata ana ya hatta a ruwa sai yana ɗebo masa ruwa yana ba shi sha ya ɗebo ruwa ya rika masa ran ya sha har sai da karen ya koshi fashakar Allah lahu sai Allah ya gode masa Allah ya saka masa wannan tausaya makarin da ya ce Allah fa aka fa aka janna sai Allah ya gode masa ya shigar da shi aljanna وقال احمد بن شبيب حدثنا عدي عن ابن شهاب عن عمرو عن عدي قال yace tabulu wa tuqbil wa وتدبر yace ka sun kasance suna fitsari wajen masallacin ma'aiki lokacin masallacin ba ginanne ne haka da kofofi da menene a'a lokacin da suka isa madina za a gina masallaci aka ce yaya za a gina yace ala arifi fa arifi musa ba lalle sai ayi wa'annan ayi kaza kaza yace arifi ka arifi musa sai ba za a yi haka da ana ibada ba wai mulki ake so ko wani jin daɗi ko menene ba a yi shi arifu ta arifu mota to sai suka yi haka to waɗannan masallatan ba ko gobi ne da su da ake wucewa ba yasa kar da kaza su suna wucewa suna to shi ne su malika suka ga imam malik suka su suka ga ai in aka ce karna kare da ka sace dan ne za a bar tana suna ta kai kawo a cikin masallaci ka so za ta kare zai tsari waje ko bai yi ba zai tsari waje ko a guje cikin masallaci ya wuce amma duk da shi ba su taba cewa dan za su inda kan da kake kai kawo ba a wato ruwa a ruwa ya fama wannan ruwa shi ne su a su kafa dalili da wannan cewa ba na kisa ba dan ba komai ne za a haramta maka ya zama ainihin ainihin wannan abin ya zama na kisa ba kamar zinariya kamar alhari haramun ne namiji yayi ado da zinariya ko alhari to amma zai sa zinariya da hari zama na jasa a wurin namiji tare da cewa an haramta maka mai halatta ka sa zoben zinariya ko menene ko alharir alharir sai dai mu illa ma kana mudabbaba sai dai wani abin da za a yi adon riga da shi wanda bai shige kamar ya so haka su fadin ya so ba wannan ma mutum izini ya yi ko gyara rigar ko ya ado amma a yi ya cika harir haramun ne don wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko su da zinariya da al'ari ha haje ce waɗannan guda biyu haramun ne ala bukuri ummati alamun ala isra'i ummati ya haramta namiji ya ado ya ado da zinariya ko al'ari amma mace za ta yi ado da komai ne ne matukan bai ba ta yi kama da kafirai ba dan mace yadda Allah ya halice da kenan ba za ta ba iya rayuwa ba sai da ado shine Allah yake awa man yuna shabu fil yadi وهو في الخصام غير مبين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين فسيما لما يسكتي لم يجد ما جوانين يتشو ba san manyan malamai da ba duniya ba ta dame su ba ilimi ya dame su aka yi bincike aka yi bincike har su zo su ɗauko yansu matsaloli suna tattaunawa kai su gani sai kana dariya suka ce da namiji da mace wane ne fi kyau wani su malamai suka ce ka kalli namiji zaki zakanya da zaki wane ne fi kyau wani suka ce a'a namiji shi ne fi kyau ta mace ba ta da kyau <laughs> menene dalilin suka ce namiji zai yanzu da kayan kama hulaka za ka dauka ta dora a kai ba dan ta ko ba zai yi ba sai ta sa kwalli jambaki ne ne ne ta sa wannan ta sa wannan ta sa wannan duk in ba haka ba ba za ta yi sai suka ce to duk abin da kaga yana neman ado yana kasu yana neman abin da zai kuma wannan abin da suka faɗa in ka bincika za ga duk mace duk mace mace ta rayu shekaru hamsin shekaru hamsin din nan za ka kiɗe ba za ka rasa shekara biyu ciki ko uku ban da kwalliya ba abin da duk mace ta tashi da safe zuwa da mutane mace ta minti nawa take baki madubi tana abin nan da safe minti nawa da raka yamma minti nawa da safe minti nawa za ka yi tana kwalliya a akalla shi minti goma sha biyar ko da yamma kuma minti goma sha biyar kullum minti talatin ban da kwalliya ba abin da take ya ciki minti talatin talatin wata daya awa nawa kenan awa goma sha biyar wata biyu awa ashirin an samu kwanaki biyu kwana ɗaya da rabi kenan to haka suka kididdige suka ce in mace tara rayu shekara hamsin kaza cikin jira kaza cikin jira kaza cikin kwalliya to ina abin da ya saura na kan Allah za ta tsaya minti talatin gaban madubi tana gyara yayare amma ta tashi sallah minti uku ya yawa sai ta gama sallah assalamu alaikum sai rufe Allah zai cika sauran in ma za ka zarge su ne za ka zarge ka zarge su ka bari waye koya mata duk ya ta tafi gidan su wajen kuskure sai kuskure al'adu gargajiya za a gwada mata amma abin da danganci a jini ba wanda ya damu haka za ta tashi ita ma ba ta sani ba abin da aka sawata mata shi ta sani to sai lokacin da ta zo ta girma sai dai ka ce tilas ta bar wannan ta dawo akan abin waye gwada mata iyaye ta ba su da dama kai ma kai ma da kai miki kai ma miki ta ba ka da dama Yaya za a yi iya iyaye da sun suka haife ka shi kenan har ta kai aure in sun yi kokarin su mata kayan su kayan aure ko amma abin da ya danganci a ba abin da ya dame to sa'an nan kai kuma da ka auro ta ka zo in ka fita gida tun da da magaruba sai karfe goma sha biyu na dare ko karfe ɗaya ka zo yaushe za a samu damar a san ta iya sallah ko ba ta iya ba a gwada mata sa'an nan kuma da kai da ita duka gashi ɗan yana nan yana ta fama za ku zauna awa ɗaya awa biyu kuna hirar da ba shi da amfani duk daidai ne ana jin daɗi da hirar addini ya shigo minti biyar ya yawa za ku zauna awa ɗaya awa biyu kuna hira hirar da ba da amfani tana jin daɗi tana jin daɗin hira amma daga zarar an ce an sako matsalar addini minti biyar ko goma ya yawa ba ka iyawa ba ta iyawa dan shekan ke ne ya zo ya shigo Abin da za ka yi hakuri ka koya mata ka san hankalin mace daban da na ko sai ka sai ai ta fai rashin fahimta duk wanda sai maza koya mata abin shi ke nan kowa ya sha yaji sai bayan ma kafin mako kuma ku zo ku shirya ce kai ya ci wannan riba yau ina za ka yi yasa duk sa'an da suka taru ko wurin musulmi wurin menene in mata na sallah za ka ga mamaki قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شوبة عن ابن ابي السفر عن الشادي الشعبي عن ابي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فقل وإذا أكل فلا تأكل وإن فإنما أمسكه على نفسي قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسم ولم تسم على كلب آخر an karbo daga haji dan haji ya ce ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah idan na aika kare na ce ya je kamo min dabba in ya kamo yaya zai sai manzon Allah ce idza arsalta kalbaka almuallam karenka da ka sanar da shi ka ilmantar da shi kun ga amfanin fadlan ilimi hakkare wanda aka ilmantar da shi yana da daraja kan wanda ba ilmantar da shi ba yana ga dan adam وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا لكم haka ne da aka ilmantar da shi yana da daraja sama da sauran karnuka ina ga dan adam sai yace karan da ka sanar da shi farauta kace ka bismillah ka aika je kamo in kai ya kamo ma sai ka amma in kaga ya kama yana ci mana kan sai kamawa ba kai fara koma ba sai kuma yace to ya manzo Allah idan na aika kare na yaje ya kama na ganki tare da wani kare yaya zan yi zan ci sai manzo Allah ce a'a kai ta ambaci sunan Allah akan kare ne wancan kare ba baka ba ambaci sunan Allah kai ba sai ba ba kada ba la ta su fa inna ma kamaita ala qalbika wa lam tusmi ala qalbin akhar man lam yara wudu'a illa min al-makhrajaini al-qubul wa dubur wannan ba Imam al-Bukhari ya kulla shi ne dan ya ya kawo shi ne dan ya bayyana mana cewa hukuncin abubuwan da ke wajabta ayi alwala shine hadisi tsari abin da yake daga eh, zakarin mutum ne ko ta dubura su ne abubuwan da ke za ayi alwala dan an samu sabani wurin malamai suka ce in jini ya fito jikin mutum ya warware a ya karya masa alwala wani suka ce a sai in yayi yawa to sabanin malamai dai inda duk ya je dawo ga abinda Imam Bukhari ya kafa dalili da shi cewa ba akwai malaman da suke gani dan jini ya fararo jikin mutum ba zai sa sallar ka tabace ba ba zai sa ka sai ka sake alwala ba akan haka jini ya zama na jasa ko ba na jasa ba akan haka jini ba na jisa ba dan da jini da maniyi sabani malamai suka yi zance mafi inganci maniyi ba na jisa ba ba na jisa ba jini kuma waɗansu suka ce ba na jisa ba ne mutlakar waɗansu suka ce a'a in fahusha in yayyawa aka ce to sai kun kawo dalili akan haka in ba ba ku da dalili sawa'an ya yawa ko bai yawa ba sai ku bashi haka to shi ne imam al-bukhari ya kawo dalilin da yake da yake لقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائب saboda fadar Allah madaukakin sarki in da yau je tukuno yake za ya dawo daga ban aiki mana mutum ya je biya bukatar sa alwala ta kama ta kama shi wa qala ata'u fi man yakhruj min juburihi dudu ata'u yayi hukunci ya fada a cikin wanda yake da duda tsutsa ya fito a cikin duburarsa ko wani abu ya fito daga bakin azzakarinsa kamar kwarkwata ko wani dan wata dabba wani abu kaɗai ya fito daga azzakarinsa sai sai zai sake alwala yu'idu wudu'a wa qala jabir ibn abdullah jabir dan abdullah al-ansari yace idza bahika fi salati a'ada salata lal wudu'a in ya kirkire da dariya a cikin sallah sai suka ta ɓaci sai ya sake sallar amma alwala ba zai sake alwala ba don akwai sabani wurin tsohon sakin malamai malaman ahnaf suka ce in mutum ya karkare da dariya a cikin sallah sai ya je sake alwala ya sake sallah da sallah ne ta ɓaci mutlaka to me ya ɓaci alwala suka ce mazinna ce lokacin da ya karkare da dariya din ya fitar da iska yasa wa'ansu cikin su yasa imam jabir yace in duk abin da zai imam bukhari ya faɗa ma'ana akwai sabani ne ya kawo muna zance mafi inganci don kar ya rarraba muna hankali ba a fara wa mutane ilimi da sabani kaza kaza sabani kaza kaza kaza ma'ana sai ka rudar da mutane karatun jami'o'i ke ba za a gina komai ba sai a rusa wani kaza da iya ba wani kaza kuskure ne wani kaza aka rusa komai aka zo aka kasa gina abu daya Allah kuma yake manan ta min ayatin aw nutiha la bi khairin min aw mithliha rusa al'amurra ba su da wuya gidan na jin baki da aka kawo mata rasta da zafi kafin yamma ka rusa gidan baki da aka da gina sai ka je kara goma kana gina ba ala al'amurra ke da wuya ba din yaya za mu yi mu gina al'umma shine abin da ya damu mutane shine abin da ya damu mutane amma kaza malami abinda ake yake wajibi akan ka ake nema gare ka ba wannan aiki da zaka je kai wai kana duk malamin da ke koyar da addinin musulunci ba wannan aiki da cikin aiki kadai shi wajibi akan ka a'a baka san abin da yake kanka ba kenan abin da yake kanka shine ka ilmantar da mutane ka idan da sakon addinin musulunci ka taurara wa dukkan ɗalibanka koke-koke su ka san me yake tare da su wanda yake bukatar kuɗi in kana da shi ka taimaka masa wani yana bukatar kuɗi wani yana bukatar shawarwari wani yana bukatar nasiha zuciyarsa ta ɓace hankalinsa ya koma gida wani wata tana cikin hali da kai ba ka sani ba amma duk baki ɗaya sai su abuga su baki ɗaya tunda an bada assignment namiji da zama duk wanda bai kawo bayan kwana kaza ba za a karba ba lokacin da ka ba su aiki sai su din nan maza sun je sun ɗauki littafin ita ba ta iya tage ba lokacin da ka ba su din ba ta da lafiya wata tana da ciki lokacin da ta zo din tana cikin haila duk wata mace lokacin da take cikin haila ba ta cikin hayyacin da hakin ma ta zo ne shi da sun kaddara maki. da shi sa tilas a tausaya musu a dan ba su lokaci kaɗan kar a ce an ba da kwana uku mako ɗaya duk wanda bai kawo ba shike na hukunci su daya Allah ya ce walaisa zakar kal unsa dan sun zo sun ce a a zuwa haka daidai ne sai ka bar zancen Allah kaje kana aiki da shi malamin addinin musulunci abinda ake nema gare ka ka sake wa almajiran da kake ilmantar da su dan ka san duk koke koken su kai ya daga haka manzo duk da muka fara karatu haka muka manzon Allah na yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shiga haji da hushi da fada sai za su karɓi wata rana wani ya zama zan Allah yana makarkata a cikin maka yace hawwil ala nafsi inna ma ana ibnu imra inna ma ana ibnu imra'atin kanat taqulu kadida fi makkah ke ne za ki kake tsoro kake wahal da kanka ni ma mutum ne dan mace wacce take cin abinci a to sai sa suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mulkin kama kalla ba duk abin da ya same ka sai ka rufe faɗi mishi kuma sai ka samu ya magance maka anan tun da muka fara karatu ji abubuwan halayen da ke kasancewa wannan ya zai ce halak ka halaka yace wa ma halaka me wa ma halaka halaka da kai yace na afka wa ta a cikin azumi fada suka yi sai ce za ka yi kaza ce a za ka yi azumi wata uku ce a wata ɗaya ma kasa za ka yi tira ce a ce zauna yana zaune sai aka kawo sadakar abinci yace ina sai kasu da yazo yace ba shi da kaza ba shi da kaza yace dauki ka je ka siya ka fara ne tun da kai kenan yace in je in ba kuma zuwa mu da muka kowa talauci yace je ka ka yace na ta wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina kukan cewa na halaka gashi zan koma gida da abinci da haka manzon Allah ya magance wannan al'amura har ya bar duniya addinin musulunci ya tabbata wata rana yana zaune wani matashi yana ci da karfe zai ya manzo Allah abinda ne nake yake ban shawa shi ne zina manzo Allah ya ce kafiri arni a duka sai yake to ka zauna ka zo yana nesa ne na zauna yake zo zo sai zauna da dan manzo Allah ya san shi ne shi ne in ka je wurin ma'aiki ka samu ka samu jinya ba idan ka babu haka duk wanda ya dauki wannan hanya tilas kai hakuri da mutane abu al-talibai ba abokan nan fada bane ba abokan gaba bane ba tashi hankali ake da su ba kana kwantar da hankalin ka ne ka ji koke koke su ne yake damu sai ke zo ka zauna sai manzo Allah ya san cewa wannan yana hangen jin daɗin da zai cikin wannan aika aikare duk sa'an da kake kallon daɗin abu sai ka da cutar da ke amma aka fito maka da cutar da ke kuru ko kana gani ba za ka ji daɗin ba sa malamai suka ce duk inda mutum ya kai da bukatar mace a tara karfin duk kowa a tura masa a je a kawo masa mace wacce ta fi duniyar nan duk kyau a kawo a ce gashi nan duk abin da kake so kai da ita amma kaga wannan wuta da ke ci kamar wutar gisara kana gama za a saka kafi wallahi kace ba zai ji ba da manzon Allah ya zaunar da shi sai ce wannan abin da kake so za ka yi da wani da ya maka a lokacin manzo Allah sai fito masa da cutar a cikin ku za ka yadda wani ya daga makka sai sai a'a za ka yadda wani ya da matarka a'a za ka yadda da yarka a'a duk lokacin wa'annan ba su da daɗi ba su da daɗin ji ko min lalaci mutum to sa'annan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce haka duk wacce za ka je kai tuna da amma ya kuma wani ko matar wani ko ƴar wani kuma kowa baya son tsarkake zuciyarsa ka kasance farajinsa ya masa addu'a kuma ya kara yake sai na bar wurin babu abin da na fi duniyar nan na fi kankani duniyar nan kamar don in ba haka ake ba yaya za a yi a magance al'amura wata tana tana tare da abin da yake damun ta ba wani Allah banda ita Allah banda Allah ba wanda yake abin da ke damun ta in baka jiya menene kake ciki ba yaya za ka yi ka magance al'amarin al'amarinta ma'ana aiki ka kawai ka je aiki shi kenan an ba da aiki a sanin an zuwa shi jarabawa shi kenan a ji a karbi albashi kowa ya ga yin al'amari yadda ke kasancewa ƴaƴa suna tafiya da suna tafiya da bala'i a kan abin da Allah ba da yake magance sannan kuma zuwa ɗora musu wani nauyi kuma ba tausayi ba wani abin nan ba tausayi ina ma na addinin musulunci wallahi akwai yar da za ta yi azumi a cikin wa'annan ɗalibai ku gani shan ruwa ba su da abin da za su karya in ta karya da wannan ba su da abin da za su samu sai ta yi kuma ɗaya ko ta wannan ya tana daki da kafira ko suna kusa da juna wannan kafirar za ta tashi da yamma ta je wurin masu kuɗi sai sha biyu na dare ko karfe ɗaya za ka wata da manya-manyan motoci da kajin gidan gona da kwai da shakalai da menene da biskit wannan tana kallo ba ta da abin da za ta abin da wancan ta je ta sallaka ta samu wanda ba ta da shi ne? me ya hana ta imani dan ta dan kuskure ta ga shi ke nan kuka ya ana gudowa suna gudowa suna kare addini dan su kare addini sai a ta kore ba za a shawara musu ba gangami muka yi muka ce shekaru biyu da suka wuce wa'annan ƴaƴa suna wahala hakki ne a kanmu kowa ya taimaka a samar musu abin da za su yi sun zo suna karatu mace ba za su iya rayuwa bane sai ta wanke fanta ta goge ki za ki ganin su da wasu ba su da abin da za su shekara ɗaya muka buga duk baki ɗaya aka samu ɗan kuɗi aka ce buhun wake buhun buhun shinkafa da garwan mai shi nan bai isa ba shekara ta ke yau an bi kowa ya kawo taimako har yanzu an karo ko ba haka ba ne haka aka